أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 da 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ku da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafe da shirin nan na kokon san. Akwai shirin Afirka a yau da kuma shirin nan na muryoyin masu saurare. wanda su ne jiran abubuwan da za a saura da yardar Allah a zangon shirin namu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Laraba. Amma kafin aji abubuwan da na ambata din baki ɗaya sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. hare jiragen yakin isra'ila sun yi sanadiyar shahadar mutane fiye da 60 a yankin zirin gaza babban sakataren majalisar tsaron ƙasa a iran ya ce dangantaka da ke tsakanin iran da pakistan tana komawa babban haɗin gwiwa mai mahimmanci senegal ta sake gano wasu sabbin shaidu akan kisan gillan da 'yan mulkin mallaka suka yi a ƙasar To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sama da Falasɗinawa 60 ne ciki har da kananan yara 22 suka yi shahada a jiran hare-haren da jiragen yakin Isra'ila sa a kaddamar a wurare da dama da suke cikin yankin zirin Gaza a cikin ƙasa da sa'o'i 24 suka gabata a cewar majiyoyin kiwon lafiya na yankin zirin Gazan. jiragen yakin isra'ilan sun kai hare-hare a lokaci guda akan masallatai da kuma sansanonin 'yan gudun hijira wakilin tashar talabijin ta almayadin ya bayar da rahoton da ke cewa an kai wani harin bom a kan gidan iyalan abu dallal wanda yake sansanin 'yan gudun hijira na yankin nusairat da kuma a kashe mutane goma ciki har da yara uku an kuma kai wani hari a gidan iyalan akil da ke cikin wannan sansani wanda shi ma sanadiyar shahadar mutane uku da kuma jikatar wasu da dama yanda isra'ila take ci gaba da kai munanan hare-hare ta sama akan yankuna daban-daban da ke suke cikin yankin zirin gazan a yankin daral bala falasdinawa uku sun yi shahada kusa da dama kuma sun jikkata lokacin jiragen yakin isra'ila a sa kai wasu munanan hare-hare akan sansanonin mutane waɗanda suka rasa gidajensu da aka tsugunar da su a gabashin asibitin al'aƙasa a cewar majiyoyin asibitin sannan kuma sojojin mamayar isra'ilan sun kuma kai wasu munanan hare-haren akan gidan iyalan abu sharar wanda yake sansanin 'yan gudun hijira na alburaj wanda hakan ya yi sanadiyar shahadar mutane biyar bugu da kari akan haka mutane da dama sun samu munanan raunuka a wani harin bam din na daban wanda isra'ilan ta kai akan wani tanti da ke dauke da mutane da aka zugunar da su a wata makaranta da take yankin abu humaisa wanda shi ma yi sanadiyar shahadar wasu daga cikin falastinawan da kuma jikatar wasu da dama da suka hada da mata da ƙananan yara asibitin al'auda ya tabbatar da karɓar mutane biyar daga cikin waɗanda suka samu raunuka a sakamakon wannan hari sakataren majalisar tsaron ƙasa a ƙasar iran alila rijani ya ce dangantaka wadda take tsakanin tehran da islamabad tana ci gaba da ƙara haɓaka kuma za ta iya kaiwa wani matsayi na babban haɗin gwiwa na dindindin alila rijani yadda yake yin wata ganawa ta musamman da ministan harkokin cikin gida na kasar pakistan said mohsin kabi a wannan talata a birnin tehran ya da mahimmancin haɗin gwiwa da ke tsakanin kasashen biyu a fannin tattalin arziki da ma sauran ɓangarori ya nuna yadda yarjejeniyar dabaru da aka cimmawa a tsakanin kasashen biyu a cikin kwanakin da suka gabata da kuma yarjejeniyoyi waɗanda aka cimmawa a tsakanin pakistan da wasu kasashen yankin musamman ma a tsakaninta da kasar saudiya hakan yana a matsayin mataki mai kyau kuma na hikima wanda yake da nuni da cewa tabbas akwai tasiri wajen tankara barazana da kasashen musulmi suke fuskanta daga makiya larjani ya yi bayani dangane da abubuwan da suke ci gaba da faruwa na kalubale ga al'ummar musulmi na yankin gabas ta tsakiya da sauran yankuna wanda ce akwai buƙatar haƙƙin haɗin gwiwa mai ma'ana mai tasiri da kuma cikakken tsari na ayyuka a tsakanin kasashen musulmi domin tunkarar wannan barazana larjani wanda yake aiki a matsayin mai ba da shawara ga jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya jaddada buƙatar zurfafa haɗin gwiwa a fannonin tsaro siyasa da kuma fannin tattalin arziki tsakanin iran da pakistan ya kuma godewa firaministan ƙasar pakistan ɗin da kuma gwamnatin ƙasar da ma al'ummata akan matsayin da suka nuna a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu da amurka da isra'ila suka kaddamar a kan kasar iran a watan yuni da ya gabata yana mai cewa hakan wata babbar shaida ce ta fahimtar juna mai zurfi da ke tsakanin kasashen guda biyu masana kan harkokin tarihi a kasar senegal sun gano su sabbin shaidu na kisan gilla da aka yi a lokacin mulkin mallaka na kasar faransa kan kasar senegal a shekarar 1944 a matsayin wani bangare na kokarin da gwamnatin kasar senegal din take na jagorantar gano gaskiya game da batun kisan gilla da sojin faransa suka yi a kasar da take yammacin nahiyar afirka a lokacin da ake cikin yakin duniya na biyu makabartar sojoji ta terere wadda take kusa da babban birnin dakar a halin yanzu dai ita ce wurin bincike wanda aka yi wani fafakekin rami domin tono kayan tarihi da nufin gano gawakin sojoji waɗanda ake zargin sojojin mulkin mallaka na faransa sun kashe su a ranar 1 ga watan disamban shekara ta da hudu lamarin da ya faru ne bayan aka kawo kusan sojoji dubu ɗaya da ɗari shida waɗanda da yawa daga cikinsu ba a jima da 'yantar da su daga bauta a ƙasar jamus ba zuwa sansanin da ake tsare da mutane a yankin tiroye sannan kuma an fara ganin bore da zanga-zanga daga waɗannan sojoji na nuna rashin amincewa da ƙin biyan su albashi da kuma nuna masu rashin daidaito sojin faransa sun buɗe wutar bindiga a kansu amma an daɗe ana ta jayayya kan adadin waɗanda suka mutu sakamakon matakin da gwamnatin ƙasar faransa ta ɗauka a kansu bayan mahukunta na zamanin mulkin mallaka a ƙasar senegal sun yi ikirarin mutuwar mutane saba'in amma masu bincike na senegal ɗin sun iya gano adadin da ya kai tsakanin 300 zuwa 400 masana a kan harkokin tarihi sun tono ƙaburka guda bakwai daga cikin rukunin farko na mutane 34 sannan kuma sun gano cikakkun ƙasusuwa da kuma ɓangarori waɗanda suka rage na gawakin mutane a cewar masanin kayayyakin tarihi al-mustapha sal an gano ɗaya daga cikin ƙasusuwa na wata gawa da harsashi ya makale kusa da sashen zuciya wasu kuma sun nuna alamun samun raunuka sannan kuma an gano wasu gawawwaki da sarƙoƙi a ƙafafunsu to jama'a masu saurari kada a sha'afa waɗannan labarai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran firaministan ƙasar iraki muhammad shaya'u sudani ya jaddada cewa wajibi ne akan al'ummar iraƙin su kare kundin tsarin mulkin ƙasarsu wanda hakan ba zai yiwu ba sai ta hanyar tsara makomar ƙasa ta hanyar sahihin zaɓe na 'yan majalisar dokoki da yake tafe a sudan ya jaddada cewa babu wani uzuri wanda zai sa 'yan ƙasa su cewa zaɓe domin kuwa hakan yana tattare da makomarsu da kuma makomar kundin tsarin mulkin ƙasarsu ya ce abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ganin yadda ƙasar iraki ta share tsawon lokaci tana a cikin mawuyacin hali da kuma tana buƙatar kyakkyawar makoma da kuma a cewar sa hakan ba zai yiwu ba sai ta hanyar ɗaukar mataki da 'yan ƙasa za su iya yi na zaɓar gwamnati ta hanyar 'yan majalisar dokoki ya kuma jaddada cewa tabbas zaɓe mai zuwa a ranar 11 ga watan nuwamba yana a matsayin rana ta tarihi wadda al'ummar ƙasar iraki za su fito kwansu da kwarkwatar so domin nuna makomar ƙasar tasu sannan kuma ya ba da irin yadda matasa suke bayar da gudunmuwa wajen gudanar da harkoki na siyasa a ƙasar iraƙin da kuma rawar da suke takawa domin tabbatar da zaman lafiya da fahimtar juna da kuma ci gaban ƙasarsu. Firaministan ƙasar Habasha abi Ahmad ya yi kira ga ƙasashen duniya da su shiga tsakani domin yin wato yin sulhu a tsakanin ƙasarsa da kuma Eritrea kan batun tekun ja yana mai jaddada mahimmancin kawo ƙarshen duk wata tashin-tashina a kan yankin ƙahon Afirka. abi ahmad yayin da ke jawabi ga 'yan majalisar dokoki a birnin addis ababa ya yi watsi da batun yin amfani da karfin soja amma kuma ya ji cewa dole ne a saurari bukatar habasha kuma a warware batun ta hanyar diplomasiya bukatar habasha dai ita ce samun damar shiga teku amma ba mu da niyyar shiga yaƙi da eritrea aka san haka mun gamsu da cewa za a iya warware wannan takaddama ta hanyar lumana da kuma fahimtar juna ba tare da tayar da jijiyoyin waya ba in ji abi ahmad dangantaka tsakanin habasha da eritrea ta kara taɓarɓarewa ne a cikin 'yan watannin da suka gabata shekaru da dama bayan da eritrea ta samu 'yancin kai a shekara ta 1993 inda ta balle daga ƙasar habasha bayan kai ruwa rana ƙasashen biyu ne sun yi yaƙi a kan iyaka wanda yaƙin ya tsananta har kai ga zubar da jini daga shekara 1998 zuwa shekara ta 2000 wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane duk da haka abi ahmad ya sami kyautar zaman lafiya ta nobel a shekarar 2019 saboda daidaita dangantaka da shugaban eritrea cs aforke dangantaka wadda ta ƙara yin tsami tun bayan kawo ƙarshen yakin basasar habasha na shekaru biyu a tigray inda sojin eritrea suka fafata tare da sojojin gwamnatin ƙasar habasha ƙungiyar tarayyar afirka dai ta kesa cewa rikicin ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗari shida. To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. Ito madalla da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshin da muke dauke da su. Game da muka ambata dai za mu fara ne da sharhin bayan labarai. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba wasu daga cikin manyan zaɓuka da suka wakana a Afirka da suka hada da Ivory Coast da kuma ƙasar Kamaru. A jamhuriyar Kamaru shugaban ƙasar mai ci ne Paul Biya aka sanar cewa ya lashe zaben shugabancin ƙasar. Sai kuma a ƙasar Ivory Coast da shugaba Alhassan Watara ya lashe zaben shugabancin ƙasar a karo na hudu. bayan samun nasara mai cike da rudani domin zarcewa kan wa'adin mulki na takwas shugaba mafi tsufa a duniya Bolbiya mai shekara 92 zai ci gaba da shugabanci watakila har gaba da cika shekara 100 a duniya idan har zai iya tunkar rikice-rikicen da kasar ke fama da su tuni jam'iyya mai mulki a kasar ta yi maraba da wannan nasarar sannan kuma Bolbiya ya yi alkawarin yin mulki cikin adalci sai dai gabani da kuma ma bayan sanar sakamakon zaben al'umma sun kasance suna zaman ɗarɗar bayan da babban abokin hamayyarsa isa ciroma bakari ya ayyana cewa shine ya yi nasara a zaben sai dai sakamakon zaben ya nuna cewa biya ya samu kashi 54 cikin dari yayin da shuka babban abokin hamayyarsa ciroma bakari ya samu kashi 35 cikin dari lamarin da ya zuwa mutane da dama da mamaki sannan kuma wasu murna ta koma ciki tun bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar a shekara ta 1992 ake ganin ya cika yin kasar london a zaɓuka da kuma yin amfani da salon rarraba kanuwa na 'yan adawa abin yabawa da za a iya alakantawa da shugaba paul biya sun hada da faɗaɗa makarantu da jami'o'in gwamnati a zamanin mulkinsa da yadda ya tunkari rikicin yankin bakasi inda najeriya ta mika wa kamaru yankin mai ɗimbin albarkatun man fetur to amma duk da haka nan a ƙarƙashin mulkin sa kamaru ta shafe kusan shekaru goma tana fama da matsalar 'yan aware a yankin masu amfani da turancin ingilishi yayin da boko haram ke kaddamar da hare-hare a arewacin ƙasar rashin aikin yi a ƙasar ya kai kashi 40 cikin 100 a tsakanin matasa hanyoyi da asibitoci sun kasance a lalace yayin da 'yancin faɗar albarkacin baki ya zama tarihi to amma biya a lokacin da yake matashi ya zaɓi ya karanta fannin shari'a da siyasa a jami'ar birnin paris sannan bayan ya gama ya koma gida ya kama aikin gwamnati mutumin mai ra'ayin sauyi ya rike mukamai da dama inda ya rike manyan mukamai har ya samu shiga a wurin shugaban kasar na wancan lokaci ahmadu ahijo wanda ya kasance kan mulkin tun daga lokacin da kasar ta samu 'yanci a shekara ta 1960 ya kasance firaminista mai matukar rabiyayya na tsawon shekaru bakwai har zuwa shekara ta 1982 lokacin da mr ahijo ya ɗauki wani makami mai ban mamaki inda ya ajiye aikinsa tare da ɗabi'a biya a matsayin shugaban ƙasa mr ahijo ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar yana tunanin cewa mukamin shugaban jam'iyya ya fi karfi a kan na shugaban kasa to amma a wannan lokaci sai biya ya yi amfani da karfi ya kori duk mutanen ahijo daga gwamnati tare da tursasawa a hijo tafiya gudun hijira daga nan ya nuna kansa a matsayin jarumi ta hanyar murkushe yunkurin juyin mulki sau biyu daya a shekara ta 1983 da kuma wanda ya biyo baya biya mai shekara 92 da haihuwa ya samu galaba kan babban jagoran 'yan adawa isa ciro mabakari wanda ya samu kaso 35 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada mare da majalisar tsarin mulki ta ƙasar ta fitar tun farko ciro bakari ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka gudanar a ranar 12 ga watan oktoban nan kimanin makonni biyu da suka gabata tuni takaddama kan sakamakon zaben ta haifar da zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa da suke zargin tafka magudi a zaben kasar da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka mutane hudu sun mutu kana an kama fiye da dari a tashe-tashen hankula da aka fuskanta gabanin bayyana sakamakon zaben shugaban kasar na kamaru yankunan duwala da kuma garwa su ne suka fi fuskantar tarzoma biyu bayan sanar da sakamakon zaben a ranar litinin to idan muka nufi waccan kasar guda ita ma inda aka gudanar da zaben shugaban kasar wato ivory coast ko kuma cote d'ivoire hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasar ta sanar da sunan alhassan watara ɗan takarar jam'iyyar rhdp kuma shugaban kasar mai ci a matsayin wanda ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a kwanan baya da wannan sakamako shugaba watara ya lashe zaben shugabancin ƙasar a karo na hudu inda a wannan karo ya yi nasarar lashe kaso 89.77 bisa ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada hukumar zaben ta coe ta ce watara ya lashe kur’u da yawan su ya kai miliyan uku da tara har da dan motsi cikin jimillar kur’u miliyan hudu da 187,318 da aka kada kuma adadin waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a da suka fita zaben na wannan karo ya kai kaso goma bisa ɗari. kafin zama shugaban kasar mr watara wanda a yanzu ke da shekaru 83 a duniya ya taɓa rike mukamin gwamnan babban bankin kasashen yammacin afirka kana ya taɓa zama mataimakin babban daraktan asusun bankin bayar da lamani na duniya wato imf kazalika ya kasance firaministan cote d'ivoire daga shekara ta 1990 zuwa 1993 kafin ya lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2010 an sake zaben watara a shekarun 2015 da kuma 2020 ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba 29 ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan jumada ula na shekara ta 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da sa gabata a rana irin ta yau 29 ga watan oktoba na shekara ta 1922 jam'iyyar fascism ta benito mussolini ta sami nasara a babban zaben da gudanar a kasar italiya mussolini ya kasance dan jarida ne kafin yakin duniya na daya sannan kuma shekara ta 1919 ya kafa jam'iyyar siyasa ta fascism a shekara ta 1922 sarkin kasar italiya na lokacin ya naɗa shi a matsayin firaministan kasar musulini ya samar da wani tsarin ci gaba na kasar italiya na tsawon shekaru 60 amma yaƙe-yaƙen da ta shiga a cikin ƙasashen afirka da kuma yadda ta shiga yaƙin duniya na biyu inda ta kasance bangaren da ke goyon bayan jamus da kuma murkushe masu adawa da salon mulkin musulini a cikin kasar ta italiya dukkanin waɗannan abubuwa sun taru sun sanya dukkanin shirye-shiryensa sun rushe sannan kuma bayan nasara da aka samu a kansa a yakin duniya na biyu sarkin kasar italiya na lokacin ya sauke shi daga kan mukamin firaminista sannan kuma ya kama shi aka gurfanar da shi a gaban kotu a shekara ta 1945 sannan aka yanke masa hukuncin kisa an kuma zartar da wannan hukunci ta hanyar harbe shi da bindiga yana ɗan shekaru 62 a duniya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan Oktoban shekara ta 1923 a Ataturk Mustapha Kamal ya zama shugaban ƙasar Turkiyya bayan faduwar daular Usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya. kafin wannan lokacin da dole usmaniya ta share shekaru 623 tana iko da kasashen musulmi da na larabawa masu yawa a shekaru 15 wanda ya yana iko da kasar turkiya mustapha kamal ya yi kokarin shafe alamu na addinin musulunci da kuma mai gurbin su da al'adu na turawa wannan halin ya ci gaba har bayan mutuwarsa a shekara ta da 1938 kashi 99 cikin 100 na mutanen kasar turkiya musulmi ne sannan kuma kasar tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 780 kuma tana makwabtaka da ƙasashen iran syria iraki armenia kazakistan bulgaria da kuma girka masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan oktoban shekara ta 1956 yahudawan sahiyoniya suka aikata wani mummunan kisan kiyashi akan farisina da suke zaune a ƙauyen kafar kasim a wannan ranar ta zo daidai da ranar fara kai hare-hare na wannan gwamnati ta yahudawan sahiyuniya a kan kasar masar sojin gwamnatin sahiyuniya din sun shelanta dokar soji a ƙauyen kafar kasim tare da kashe akalla falasinawa maza da mata da ƙananan yara da suka kai 49 waɗanda ba su ci ba su gani ba tare da jikkata wasu da dama bayan 'yan watanni da faruwa wannan lamari ne al'ummar falasɗinu suka yi zanga-zangar nuna adawa da kisan gillan da aka yi wa mutanen ƙauyen kafar kasim kuma gwamnatin yahudawan sahiyuniya da ke mame da birnin kudus ta tilasta wa wasu daga cikinsu waɗanda suka aikata wannan aika-aika bayyana a gaban kuliya amma dukkanin waɗanda aka samu da laifi wajen aikata wannan mummunar ta'asa a wannan shari'a an yi musu afuwa a shekara ta 1960 ta'addanci da kisan jama'a sun kasance abubuwa masu sauƙi na aikatawa ga yahudawan sahiyuniya domin mame dinu. ta'addanci da kashe jama'a sun kasance abubuwa masu saukin aikatawa ga yahudawan sahiyoniya domin mamaye falasɗinu ta'addanci da san gilla da aka yi wa falasɗinawa bai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma tabbatar da tsaron gwamnatin yahudawan sahiyoniya ba bilhassali ma irin waɗannan munanan ayyuka na yahudawan sahiyoniya ne suka ƙara tsananta ƙiyar falasɗinawa ga yahudawan wanda kuma wannan shine tushen ƙiyayyar da ya zama a cikin zukatan falasɗinawa fiye da bayan shekaru 76 na kisan gilla da ta'addancin isra'ila gugur mai falasinawa ta shiga wani sabon mataki na yin fito na fito da sojojin yahudawan sayuniya kuma sun sanya gwamnatin yahudawan a cikin hali na rashin tabbas akan haka ne suke huce haushinsu akan mata da kananan yara a yankin zirin gaza da sauran yankunan falasinawa da suka mamaye a yammacin gabar kogin jordan kisan da isra'ila take wa falasinawa ba sabon lamari bane ga falasinawan da kuma waɗanda suka san abin da ya faru a tarihi kan haka ne ma 'yan gwagwarmaya suke kafa hujja da cewa farmakinsu na gogora a ƙasa bai kai ko kashi ɗaya cikin ɗari na irin ramuwar gayyar da ya kamata falasɗinawa su yi a kan yahudawan sahiyuniya ba idan aka kwatanta da irin laifuka da kuma ta'asar da isra'ila ta aikata a kan falasɗinawa a yankin zirin gaza ne ko da yammacin kogin jordan da kuma birnin kudus. Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan yanayin nahiyar na ga ƙoshi ga kwanan yunwa bisa la'akari da ɗimbin arzikin da Allah ya yi wa wannan nahiyar. amma kuma ake fama da rikice-rikice da yaƙe-yaƙe ɗaya daga cikin dalilan hakan shine gogoriyo da kuma gasar da manyan ƙasashen duniya suke yi domin ganin cewa sun kwashi rabonsu daga cikin arzikin da allah wa wannan nahiyar da kuma 'yan siyasar cikin ƙasashen nahiyar waɗanda suke riko da mulki ba don komai ba sai don su azurta kawukansu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayan nan afirka ta zama fagen gasa a tsakanin kasashen china rasha amurka da tarayyar turai kowane bangare yana son samun wani sashe na dimban arziki da allah ya hore wa wannan nahiya nahiyar afirka dai ta kai girman murabba'in kilomita miliyan uku da ɗigo biyu da akwai kuma ƙasashe 52 a cikinta ta nahiyar arewacinta kuwa tana iyaka da tekun mediterranean daga yamma kuma tana iyaka da tekun atlantika amma ta nahiyar kudu maso gabas kuwa tekun indiya ne shimfiɗe daga arewa maso gabas kuwa tekun nan ne na red sea da kuma mashigar ruwan canal a cikin wannan nahiyar da akwai mabambantan yanayi da hakan yake a matsayin wata babbar dama ta fuskar kiwo da noma girman ƙasar noma a cikin nahiyar ta kai hekta miliyan 175 da haka yake nufin kaso 43.9 cikin 100 na jumillar ƙasar nahiyar ta afirka wato ta noma ce bugu da ƙari da akwai wasu nau'o'in albarkatu da suka hada da katako da ake samo shi daga cikin bishiyoyin dajukan yankunan zafi a cikin waɗannan yankunan ana yin noma na amfanin gona mabambanta daga cikinsu da akwai waɗanda suke jawo kuɗi da kuma arziki cikin ƙanƙanar lokaci a cikin harkokin noma da kiwo da akwai kaso 60 cikin 100 na jimillar mutanen wannan nahiyar da suka shagala da shi ta fuskar albarkatun ruwa nahiyar ta afirka tana da wadata sosai musamman ma dai a kasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo jamhuriyar niger da suke da tafkuna na ruwan ƙarƙashin ƙasa da na sama a cikin wannan nahiyar ne ake da tafkuna irin su victoria da tanganyika da shi ne na uku mafi girma a duniya ta fuskar zurfi da faɗi wannan albarkar ruwan da ake da ita a cikin nahiyar ta afirka za ta iya taka gagarin rawa a fagen noma sai dai abin takaici shine cewa kaso hudu cikin ɗari ne na ƙasar da ta cancanta a noma ta hanyar amfani da tsarin ruwa na ban ruwa a cikin wannan nahiyar ake iya nomawa a cikin babbar sahara kuwa da kuma a gefenta ta akwai madatsun ruwan sha da tarihinsu na shekaru ne masu yawan gaske suna kuma a matsayin ma'adanin ruwa mai daɗi da za a iya cin moriyarsa a cikin sahara arewa wacce girmanta ya hora murabba'in kilomita 700 tana cikin algeria ne sannan kuma a cikin tunisia girmanta ya kai murabba'in kilomita 60,000 a cikin libya kuwa ya kai murabba'in kilomita 250,000. da akwai tsohon tafki da makwancin ruwa a cikin yankin nubia da yake kwance a cikin murabba'in kilomita miliyan 2.2 wanda ya kai murabba'in kilomita 760 a cikin libya sai kuma kilomita 828 a cikin ƙasar masar idan kuwa aka shiga sudan ya kai girman murabba'in kilomita 376 sai kuma murabba'in kilomita 235 a ƙasar chadi ta fuskar ma'adanai kuwa nahiyar ta afirka tana da su masha allah musamman waɗanda duniya take nema ruwa a jallo saboda amfaninsu a fagen tattalin arziki sai dai kuma duk da wannan tarin albarkatun na ma'adanai da suke kwance a ƙarƙashin ƙasar nahiyar ana fama da raunin cibiyoyi da masana'antu da kamfanoni da za su iya haƙo su su sarrafa su ba ko wani abu ne ya jawo hakan sai batu na cin hanci da rashawa da kuma buɗewa kamfanonin ƙasashen waje su shigo su ci moriyar waɗannan ma'adanan. da akwai wasu ma'adanai a cikin wannan nahiyar da suke jawo yaƙe-yaƙe da juye-juyen mulki a cikin ƙasa kamar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da akwai diamond mai yawa da aka yi kirdadan ya kai jimillar kaso 30 cikin 100 na dukkanin diamond ɗin da allah maɗaukakin sarki ya wadata wannan duniyar da shi da akwai kuma ma'adanin kwalbet da ya kai kaso 90 cikin 100 na wanda allah ya huwace wa wannan duniya a cikin dai wannan nahiyar ta afirka da akwai zinariya da ta kai kaso 50 cikin 100 na jimillar zinariyar da allah ya shimfiɗa a faɗin ƙasa ana da ma'adarin chrome wanda ya kai kaso 98 da wanda ake da shi a duniya a cikin wannan nahiyar da akwai kaso 70 na jimillar tantalite sai kuma magnesium da kaso 64 cikin ɗari na dukkanin wanda ake da shi a doron ƙasa sannan kuma a cikin wannan nahiyar da akwai uranium wanda ya kai kaso ɗaya bisa uku na dukkanin wanda allah huwa cewa doron ƙasa to wasu ma'adinai ɗin da ake da su a cikin nahiyar ta afirka su ne azurfa da kuma aluminium a cikin ƙasar najeriya da angola da algeria da masar da libya da akwai man fetur da iskar gas masu yawan gaske wani ma'adanin da ake da shi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya kai kaso 70 cikin 100 na wanda ake da shi a faɗin ƙasa shine phosphorus wani ma'adanin wanda manyan kamfanoni da ake da su a duniya masu kera na'urori masu kwakwalwa da wayoyin hannu suke da bukatuwa da shi matuƙa shine coltan wannan ma'adanin da ake da shi a cikin ƙasa kamar jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya jawo gasa tsakanin ƙasashen yankin da suke makwabtaka da wannan ƙasa da kusan za a iya cewa babu wacce ba ta tsoma baki a harkokin cikin wannan ƙasa ba don komai ba sai don su samu rabansu na ma'adanan da suke a wannan ƙasa a cikin yankunan kivo ta arewa da kivo ta kudu da akwai nau'o'in ma'adanai da babu su a ko'ina a duniya idan ma akwai su sun yi karanci amma a wannan yankin na jamhuriyar demokradiyyar congo ga sunan ruwa a ƙasa a cikin nahiyar ta afirka ne dai ake samun wasu nau'o'i har guda goma sha bakwai na sanadarori masu kunshe da abubuwa masu kima wanda shine kaso mafi yawa a duniya ana aiki da waɗannan irin nau'o'in na sanadarori wajen ƙera batira da gilasan gaban akwatunan talbijin ana kuma amfani da su domin yin ƙere-ƙere na soja da suka hada da yin wato hasken leza mafi yawancin iftila'in da yake fadawa nahiyar afirka kirkirarre ne a hannun biladama kuma yana da alaƙa da gogoriyan manyan kamfanoni da manyan ƙasashe domin kowace ta samu nata kaso mafi tsoka na waɗannan albarkatun su ma rikice-rikice na cikin gida da ƙin rabuwa da kujerar mulki da masu shugabanci wannan nahiyar suke yi duk wasu batuwa da suke da alaƙa da albarkatun wannan nahiyar a sanadiyar haka kuwa miliyoyin 'ya'yan wannan nahiyar ne suka rasa rayukansu a ƙasashe kamar angola an yi ta yaƙi wanda ya fara daga shekara ta 1975 har zuwa shekara ta 2002 ba kuma akan komai ba sai akan batu na arzikin da allah yi wa wannan ƙasa an ci gaba da fada tsakanin kungiyar nan ta mpla wacce tarayyar soviet ta rika goyon baya da kuma unita wacce amurka ta rika marawa baya har ila yau a cikin ƙasa kamar sudan an samu irin wannan wato rikicin wanda ya kai ga yakin da ya sa ƙasar ta dare zuwa kudu da kuma arewa da aka kafa kasar sudan ta kudu a ƙarshe manyan kamfanoni da manyan ƙasashe suna ci gaba da gasa a kan wannan nahiyar ta afirka da arzikin da ke cikinta babu wani abu da zai tseratar da wannan nahiyar illa iyaka shugabanninta da masu bakin fada aji da kuma masu ƙarfin hannun jari 'yan asalin nahiyar su haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin ganin cewa sun yi wa tufkarar hanci. masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da kun muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyinku masu saurare. Hassan barka agars ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin. Kamar da muka riga muka labarta muku, hukumar ƙididdiga ta ƙasa a Najeriya ta ce hauhawan farashi a ƙasar ya rigu da kaɗan a watan Satumban da ya gabata a cewar hukumar hauhawan farashi a kasar ya sauka da kashi 2.34 cikin 100 inda ya koma kashi 19.53 maimakon kashi 21.87 da yake a watan Agustan da ya gabata. To wannan shine madu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci Iran. Sunana Kwamaratil Ilyasu Yakuba daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke ba muna bayyana ra'ayinmu a game da abubuwan da ke ci mana tuwa kwarai zan yi amfani da wannan dama na kira ga al'ummar kasar Kamaru. Ya kamata su kai zuciya nesa su zauna lafiya domin kaucewa tashe-tashen hankula da zubar da jini a daidai lokacin da ake jiran bayyana sakamakon zaɓe. domin sanar da wanda ya lashe zaben kasar kamaru muna kira a gare su ya kamata su zauna lafiya domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki duk wanda allah ya bashi su taru su riƙe shi hannu biyu su taya shi da addu'a su kama masa allah ya sa a yi wannan bayyana sakamakon zaɓe lafiya a kammala lafiya ba tare da an samu zubar da jini ba ko kuma tashi tashin hankula ta karshe muna fatan allah ya kawo zaman lafiya mai dorewa ƙasar kamaru da ma mu na afirka baki ɗaya na gode sunana kwamar tiliyasu yakuba daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya rediyo boe jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar yakuba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan radiyon jamhuriyar musulunci Tehran. Da farko dai suna na sani dan jajon da yake na unguwar a garin Maradi. Alal hakika wannan sabka farashin kayayyakin abinci kashi 2.34 to za mu ce eh, ya yi daidai amma ba nan gizon yake saƙa ba. Shin wai su 'yan Najeriya na ya samanyar take mutane suna kuka da ayyukan sannan suna kuka da albashi ma'aikata ba su da albashi albashin su bai isassu. sannan ba wani abun da ake ba inda kuɗi yake tahiya duk irin yadda ake ganin abu zai yi sauki ba ka da abin sayan shi kai wurin ka tsada ne kenan gwamnati dai ta ƙara dibawa ta bullo matalakawa da hanyar da za su yi nema su samu sannan kuma masu ɗan ƙaramin albashi ya kamata gwamnati ta dibi albashin nan nasu ta ga ya ɗaunin suke ta rayuwa duk wannan abubuwan su ne abubuwa wa'anda ya kamata gwamnatin najeriya ta duba da sauran gwamnatoci na ƙasashen kasashen afirka da fatan za ku tashi lahiya mai magana ku sani da da ke nan ungozar a garin marami assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boh kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama lokal kebis ta nigeria shugaban muryar matasan afirka to alhamdulahi babu shakka an samu raguwar farashin kayayyakin abinci a tarayyar nigeria tun a watan satumba da ya gabata to amma gaskiya sai dai wani hanzari ba gudu ba wannan sauki ba wani sauki ba ne face lokacin kakar da ta shigo domin duk a shekara a daidai wannan lokacin da ake ɗiba amfanin gona za ka ga kayan abinci sun yi ƙasa to sai dai wani korafi da a gare mu ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin rage sauki ko kuma rage kudaden takin zamani da kayayyaki tun daga maganin feshi da dai sauransu domin talaka shi ma ya samu saukin noma cikin kwanciyar hankali da lamana suna na haɗari da kwamfuta mai yamma local government kebis nigeria shugaban muryar matasan afirka Salamu alaikum warahmatullahi mai maka magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kuma ɗan galma wakili masu kiyaye da saurari da reshen jihar Tawa. Sai mu ci wani wata ala, ya Allah ka tausaya mana kama na sauki kama na wataccen hankali. ya eh, hukuma da ke cewa abinci ya ragu saɓanin kwanakin ba da yanzu. Abin dan adam ke bukata yan wa kwantaccen hankali. Kwanciyar hankali ke sa ɗan adam shi dibi abincinsa. Kwanciyar hankali ke sa ɗan adam tashi bauta wa Allah kwanciyar hankali ɗan adam zai tashi shi ta tada abinci sha'arana idan ɗan adam bai samu wannan ba na za cewa abinci ya sauki mutum na fama ya bai gida ne ya bai gonaki ne ya bai komi da komi a lokacin da suke ci sha a arzikinsa da hirewa ta da wani ma'azan abinci ne ya kance ya bai da su da gona ta cikin daji ya barta ko a ce mai sai da abun nan shi biya an kama ɗan uwa yanzu ana iya ce mai abinci ya yi sauki ya ilahi abinda muke kira da shugaban ƙasa najeriya ko hukuma mai kula da abinci ta bi hanyoyin da za ta kama 'yan arewa sauƙin kwanci hankali assalamu alaikum radio voh jamhuriyar musulunci da ke iran sunana ilyasu M ilyasu gula daga jihar bauchi a tarayyar najeriya to maudu'in da kuka ba mu a game da sauƙin hauhawan farashin abinci a najeriya tabbas wannan gaskiya ne an samu sauƙi sosai ma kuwa sauƙi an samu domin zaka ga duk wani nau'in amfani duk wani nau'in abinci gaskiya ya yi sauƙi sosai ma musamman ma yanzu da kaka aka ke shigowa to dan kalubalen da muke fuskanta shine kaman kayan kamfani gaskiya har yanzu bai sauka ba yana nan a yanda yake amma daga bangaren amfani da dabbobi duka an samu sauki na hawan farashin su to gaskiya dai kalubalen shine yanzu in ka ɗauki amfanin gonanka ka je ka sayar zaka sai abubuwa daga ake kawa na kamfani zaka ga gaskiya farashin su gaskiya ba ɗaya bane ba ya kamata a ce idan duk wani nau'i na amfani na abinci abinci ya sauka to shi ma kayan kamfani a ɗan rage masa domin talaka ɗan ji daɗi saboda shi talaka bayi da komai wannan amfanin da dabbobin su ne abubuwan da yake ci gaba da gudanar da rayuwarsa in har an ce ba su da farashi kuma kayan kamfani na da farashi to hakan ma dai kalubale ne sosai a ƙasa ta najeriya yanzu kamar yadda dabbobi suke da sauki amfani yake da sauki to gaskiya ya kamata shi ma kayan kamfani an samu damar an sauke shi farashin yake ke tafiya daidai da daidai. Ilyasim Ilyasu Gulawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya a tashi lafiya. Yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Muryar Jamhuriyar Musulunci barkanku da ake da fatan kowa yana lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da magarab. To masha Allah masha Allah. Eh hakikanin gaskiya a nan Nijar ko in ce a jihar mu da magaram farashin abinci ya ragu gaskiya ƙasa matuƙa. Gaskiya mun yi farin ciki ko mun ji daɗi game da irin yadda farashin abinci yake sauka ganin yadda kanacin kuɗi yake a hannun jama'a dama kuma in abin abinci ya yi tsada sai ka ga abin da ya zama turka-turka amma alhamdulillah yanzu duk irin yadda ka samu abin da ka samu a harkokinka yakan isa wadda za ka sayi abinci da kai da iyalinka babu abin da za mu ce ma Allah sai godiya da fatan Allah zai kara sauwaka mana ya kama mana sauki game da irin wannan lamarin hakikanin gaskiya muna godiya sosai kuma muna fata Allah ya ƙara sassauta shi gaba ɗaya eh, mai magana malam bashir babbar tashar landifa da magarab assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkan mu da wannan lokaci BOH Hausa. Barkan ku da ranar fata lafiya. Hassan barka barka da kokari na maka addu'o'i dai Allah ya ƙara kare ka Allah ya ƙara ɗaukaka ka Allah ya ƙara ɗaukaka wannan kafa Allah ya ƙara ɗaukaka zulunci ya kare kafurci to kamar yadda aka nemi ra'ayoyin jama'a game da farashin abubuwa musamman a nan ƙasa ta Najeriya a gaskiya farashin abubuwa sun sauka oba yanzu wallahi ba gaskiya abubuwa sun sauka bangaren dai kayan noma ina gaba abin da bai sauka ba amma kayan masarufi dai kamar su taliya haka su manja su man gyaɗa da sauransu su su wannan farashin su za ga bai irin wannan saukan ba su kilin da sabulu amma mu bangaren dai manoma mu dai namu ya yi ragar so da fatan dai za a tsaya a sasanta su ma wanda ba su karasa saukowa ba kamar kayan masarufin su ma a sauko da su ana so a yi a adalci domin abin ya saitu gaba daya manoma sun sha wahala ɓoye da wannan dagara ta gabata an sai taki da tsadan gaske akwai takin da a saya buhu ɗaya kimanin naira dubu ɗari zuwa casa'in zuwa tamanin to ka zo kuma kana sai da buhun masara dubu sha takwas sha tara kaga ai an samu feluwa to ubangiji Allah ya mana muwafaka Allah ya mana muwafaka magana Alhaji Usman daga Wadal Sokola Kulgamin Kaduna Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu an Bari shugaba na fada mazajen daga ya mai Nijar to lalle abinci alhamdulillah masha Allahu ala kulli hali nigeria new york da abinci ya yi sauki eh, amma nan fesh akwai abinci inda bai yi sauki ba kasan damana inda take mai addu'a kuma yadda ya sauka kuma ya ta yi har ya zama da kaka duka kudin su daidai ne allah ya sa a yi ci lahiya a sha lahiya sunana muhammadu dan bari bari shugaban na fada mazajen daga mai nija salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausar gidan radon jamhuriyar musulunci iran barka ku da wuni barka ku da wannan rana ta laraba mai taron albarka farko dai sunana ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar bamba na masu kira da saurari wanda shi kira shan jihar maradi ina muku fatan alkai alheri Hassan Barka na ji maulidi wanda aka dora dangance da watan da ya wuce da wannan wata da muke ciki dangance da hauhayar kayan abinci ko kuma da rage wasu hakikanin gaskiya alhamdulillah alhamdulillahi sai mama Allah subhanahu godiya bangaren da abinci gaskiya bisa ga wata wancan ga wannan watan ma wancan wata ya ƙara sabka kuma wannan watan ya sabka kenan muna godiya ga Allah subhanahu Allah ya sa haka ta kasance mana alkhairi sai dai kash akwai wani dan wuri kaɗan wanda dangance da abin sayan shine yan ka zo wadan saidawa za ka saida da sauki to amma harkar dala gaskiya kamar yanzu tana da waya wallahi sai godiya amma gaskiya wadan bangaren abinci alhamdulillah wurin kayan kwali waɗannan dai gaskiya su a takaice dai basu sauko ba amma wajen bangaren hatsi dawa wake masara gaskiya kam na alhamdulillah amma Allah su bani godiya assalamu alaikum sashen wasa rediyo yaran magana murtala mai biyu da nake dan gwamnan jihar Maradi jamhuriyar Nijar. e lalle wannan abinci da ya sabuka ga watannin ba da gaskiya ba laifi an ji daɗi sosai an ji daɗi sosai da sauka abincin da abinci da yake ya rage farashi kasa ga yadda shi ke ba haka lalle duk ɗan Nijar ga wanda ke kishin Nijar lalle kasashen mu ma baki daya ba sai Nijar wani kishin kasan mu ɗan dai Nijar da nigeria wajen dai abinci alhamdulillah dan dai akwai sauki sosai ga bala gaskiya akwai sauki eh, to amma wajen samun abin da za a sarrafa ni nan ne aiki shiki abin da ko wanda za a sai ba da sauki kuma ka da da za a kai wanda za ka samun kuɗi akwai matsala har yanzu eh, ya kamata gwamnatocin masu samun ma samari wani aiki wanda za su rinka yi kamar zinare gata na arewacin Nijar ya kamata hukumomi su sa ido su bar ta su buɗe a bani kuma sa ido a kansu. Assalamu alaikum radio ta haram musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin jara. Ana hakikan a watan Satumba da ya shige gaskiya ko mu nan wajejen mu gaskiya kayan amfanin gona da ya shigo an samu rage kama masara dawa hatsi eh, gyada duka abubuwa da wanda ka sani na kayan gona an samu eh, rage daga ciki sai dai kayan masarufi ne mu a nan wajen gaskiya har yanzu zai saura kuma muna kira dai ga gwamnati ya kamata ta sake ke dubawa ta ga cewa ta bullo da ayyukan yi wanda matasa za su samu su yi ko kuma a ɗauki ma'aikata da yake za su maye gurbi da zaman banza haka ya kauce wannan zaman banza a daina shi to muna muku fatan alkai rediyo tare muryar musulunci suna na shugaba iliya mai kanti shayi garkin daura tare nigeria muna da tare da ku hausa barka da kokari barka da aiki mai magana rabi alhaji mamman wanda aka sani da suna raba mai aski shugaba na kungiyar masu kirar sa rediyo jihar da magaram jamhuriyar niger eh masha allah eh kamar yadda kuka yi magana bangare na hawa-hawan farashi na eh, watan satumba da kuma na lokacin da muke ciki eh gaskiya dai hakanan ne ba ma a ƙasar najeriya kaɗai ba haka nan ma jamhuriyar niger a yankin mu ma dai mun samu ragowa eh, kaɗan daga cikin irin abubuwan amfanin gona da aka fara girbin su ko da aka fara cin amfanin su a cikin wannan watan gaskiya an samu ragowa sosai ma na wajen bangaren hawa hawan eh, farashi domin an samu ragowar abinci eh, kamar irin su hatsi wake eh, dawa su gujiya wannan duk da dama daga cikin su ko kuma in ce gyada da dama daga cikin su an samu ragowar eh, hawa-hawan farashi daga eh, wannan watan da muke ciki kuma daga wannan ne muke kira ga dukkanin al'umma na cewa ba samun ragowar bane ba kadai ba abin aiki ba a kula da shi ma kadai abin aiki ne mun gode biyu hausa mai magana rabi alhaji mamman wanda aka sanda da suna shugaban rabu mai aski da magaran jamhuriyar nijar To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan duga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka agarsu na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.